masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin wannan makon zai leƙa can jihar Bauchin Najeriya inda ake gudanar da wata gasar damben gargajiya za kuma ku ji abinda da masharhanta ke cewa kan dalilin da ke hana bunƙasar wannan gasa a najeriya a daidai lokacin da takwarorinta na afirka irin su nijar suka yi mata fintinkau a wannan gasa mai nishadantarwa matuƙa. kamar sauran wasanni na al'adar hausawa wasan dambe na daga cikin daɗaɗɗun wasannin da har yanzu ake yi a garuruwan hausawa a najeriya da jamhuriyar niger da jamhuriyar kamaru da chadi da wasu dai ƙasashen afirka sai da duk da daɗewar da aka yi ana wannan wasa har yanzu babu wani ci gaban a zo a gani da wasan ya samu musamman ma a najeriya muhammad awal wanda aka fi sani da ciyaman shafkino mashiryin gasar dambe ne da ke garin baucin tarayyar najeriya ya yi bayani kan dalilinsa na zuba jari sosai a wannan fanni a zantawarsa da abokin aiki na ibrahim malam goje eh wannan wasa an shirya shi ne na farko dai bisa al'adu na gargajiya sannan kuma wannan wasa ne wanda jama'a suke bukatar wanda tun kakannin kakanni aka ɗauko shi to har ga allah wasa ne wanda jama'a suke son sa idan ka duba zaka ga jama'a bala adadin kuma kowanne ya biya kuɗi ya shiga ne domin kallon wannan wasa akwai yadda kake ga kamata a ce an shigo hannaye sun shigo an inganta irin wannan gasa daga bangaren hannun gwamnati bangaren hannun masu zaman kansu kamfanoni wata har ga Allah ka so samin da yake mun gaggai wata har ga ce wanda tun gurin da aka ce maka manyan mutane suna zuwa gurin security 'yan kasuwa manyan mutane magidanta suna zuwa wannan guri to gaskiya har Allah ya kamata a ce gwamnati da za ta taimaka irin wannan al'adu tun da shi dambe al'ada ce ta gargajiya kuma yana cikin sport don da za a taimaka mana abun zai fi haka to amma har ga Allah har yanzu gwamnati bata shigo ba duk wani abubuwa daga ana ni nake yi da karfi na a ɗauko wannan a kira wannan biyan haya da sauransu to amma muna roƙon gwamnati inda za ta taimaka mana abin zai baka fiye da tunanin yadda jama'a masu ke tunani haka yanzu yau gasar tsakanin ina da ina aka yi eh to har yanzu dai ana da yin ta ne dai baki da suke dan zuwa mana saboda yau kwana uku da fara hidimar mutane da dai baki dai suke dan zuzuwa amma muna sa da wannan satin da zamu shiga akwai manyan yan wasa kamar su Ebola su alƙalin Bello suna nan zuwa Allah da ranar Juma'a nan zuwa yaushe ne za a karkare gaba da eh muna so insha Allah dai wata biyu ne karshen Disamba din nan insha Allah zamu gama shi in ka ji an yaba maulo hala ba dambe na baya-bayan nan da Chairman Shafkino ya shirya shine wanda ake ci gaba da fafatawa tsakanin bangaren kudanci da arewaci a garin Bauchi shagon Musa Kaduna shine ɗaya daga cikin 'yan mazan da ake fafatawa da su daga gefen arewa ga kuma yadda yake kallon wasan a wasa alhamdulillah ana yi daidai gwalgwado allah yana ba mai rabo sa'a don shi damba mace mai ciki ne za ka iya yin damba da yaro ka buge shi zai iya buge ka za ka iya yin damba da babba ya buge ka ko ka buge shi damba rashin kunya ce za ka iya yi da babba wanda ya fi ka ka ga allah ya ɗora ka akan shi ka buge shi ni dai a bauchi ina a festival ma ina wakiltar bauchi ne don na wannan shekarar na kawo mata silba yau wato su bangaren kudu sun cika baki sosai sun nuna cewa ku taliya ce kawai ba ma komai ba ya kake gama wani karfin gwiwa kuka kake da shi ku daga bangaren arewa cewa za ku lashe wannan wasa ai an ce mu kaɗan ne ba mu san a ba mu kaɗan ni mu kaɗai ma mun ishe su wallahi mun hana su sakat mun hana su tuɗewa gabanka in ka shigo da wuri mutum biyu na banki na ukun ne mai gemun nan ya yadda a yi ka san ni ina bugun yaransu ina bugun tsofaffin kowa ga dama dama ya kama Shi kuwa Abdullahi Audu Kodago shagon Kodago ga yadda ya yi raddi ga abokin karawarsa. Yanayin wasa alhamdulillahi daman ita wasa haka ne ko ka bada ko kuma kayar. Kai kana karawa da wani ne? E ni duk wanda damba ta kama da shi ina yi ba yaro ba babba ai gado ci yaya kake ga yin fafatawan a wannan karo akwai wani bambanci ne da yadda kuke a baya eh a gaskiya akwai bambancin saboda yanzu a fafatawan da ake yi cikin hukuncin Allah nasaranka shine kwazanka dan yaro babu tambaya jaki ne tambaya zama dole a filin gasar dambe ga abokan karawanka akwai fargaba kasancewa naga daga bangaren arewa inda za ku ke bugawa da su akwai manyan maza waɗanda an da ana bugawa da su to ai ni arewa babu dan wake a gaba na duka taliya ne bugun wuri ne ba na jin tunanin fargaba ko na uni ɗaya ko na mako ɗaya sai dai in ba za a taka ba amma in za a taka dambe ban tunaninta iyalan gidan jafaru kura ne kuma iyalan gidan baba sula kare kashi iyalan gidan dogo dan taraba iyalan gidan ina gaya ma ka bari ko mu iyalan gidan dan mahauta ne iyalan gidan isa kasa sun yi bara sun huta kuma baransu ya zama tilas wasu daga cikin 'yan kallo sun bayyana gamsuwarsu da yadda ake gudanar da gasar inda suka yi nuni da cewa ko ba komai ana raya ɗaya daga cikin tsohuwar al'adar bahaushe sunana haruna kundin daga bauchi abin da yake bani sha'awa da wasan dambe za ka ga ana yin wasa ne ba fada wasa ne ba fada wasa ne na abun ba yana bada abun sha'awa abun burgewa bangaren kudu da arewa wannan ya buge wannan wannan ya buge wannan wallah abubuwan yana ka'itarwa sosai a jihar Bauchi. Suna Hafsat. Hafsat me yake baki sha'awa ga shi kin zo kallon wasan da yawanci da maza ne ake gani amma ga shi na ganki mace. Wallahi kowa na ji labari su da shi da zo zon game ne abu. Ban taba gani ba sai a nan gari. Kina nufin da ki taba kallon dan ba ba? Labarin sa kowane shi ne ta bari zuwan ga da abun yake. Amma ga shi yau kin gani kin gani da maza suke zangewa suke dukan juna. Me ya birge ki? gaske ba wanda ya buge ni da tausayi ne ma wani yake bani kina yanzu misali a baki shawara ce a kirkiro da damben mata zaki goyi baya ce a kirkiro da dambe na mata gaskiya barin goyi baya ba me yasa kawai saboda abun nan san barin yayi ba wannan sai wani mace ta yi ba. A ganin Sule Muhammad Illela ɗaya daga cikin alƙalan wasan dambe a tarayyar najeriya rashin ɗa'a daga ɓangaren 'yan wasa tare da rashin masu ɗaukar nauyin shirya wasa suna daga cikin matsalolin da suka hana ci gaban dambe a najeriya eh abin da yasa bai samu ci gaba ba wasan dambe a najeriya akwai kalubale guda ɗaya zuwa guda biyu na farko shine ba mu da wanda suke ɗaukar nauyin wasannin kamar yadda sauran wasanni suke kamar yadda ake a kasashen nijar da sauransu na biyu kuma idan an samu wasan do yanzu an dan fara ci gaba kamar jihar kano da wasu sukan dauki nauyin wasan to su ma 'yan damben kuma ba sa ba da taimako sabili da bin ƙa'idodin wasan da ya kamata ce sun bi domin su zama masu da'a cewa sai ya ci gaba dan wasa ne wanda yake ya kamata duk wasan da ke so ka ci gaba a duniya ya zama to ka zama mai discipline mai bin da'a da dokokin wasa da abin da ya kamata to masa da 'yan damben gashi sun fara damben suna ganin cewa suna ci gaba a cikin damben amma kuma wani lokaci wasu abubuwa sai ga sun shigo musu kamar na shaye-shaye ko wasu abubuwa wanda bai dace ba da ba don haka ba da mun ci gaba kan wannan babban kalubale da ya kamata a shiga cikin harka na wasa na dambe shine na farko shine mu 'yan damben mu zama masu da'a mu zama masu da'a da bin doka in har muna so mu ci gaba da wannan wasan dambe kasancewa kasan waje sun yi da shi shi ma masharhanci kan harkokin wasanni a najeriya abdul salisu garba wanda aka fi sani da abdul mp3 yana da fahimtar cewa rashin sa hannun masu hali da kamfanoni ya taimaka wajen rashin ci gaban wasan a najeriya wato abin da yake kawo matsala rashin ci gaba a harkar dambe musamman a najeriya shine rashin sanya hannu masu hannu da shudi don ba za a ce gwamnati kai tsaye ba domin ah, wasa ne na gargajiya na al'ada wadda kuma rike shi su ne wato masu al'adan su ya fi dacewa dama su rike shi wannan al'ada ta su ta dambe domin wasa ne dama na ɗebe ba ko a tarihin dambe akan yi shi ne lokacin da aka gama aikin gona lokacin an yi ciro an yi komai to da wannan daidai wannan lokacin da yammaci to a nan ne ake mafi akasarin ƙauyuka to abin ya ci gaba ya fara shigowa birane ko ce birane ma ake akan ɗauki nauyi akan sa gasa to kamar ka lura a jihar kano wannan dambe kusan sun dan rike shi da muhimmanci wadda duk da cewa abin ba na gwamnati bane to amma gwamnati kan shigo ta wani gefe ta hanyar sanya kyauta ana sa mota ana sa mashin ana sa saniya ana sa kayan abinci kamar ko buhun wani shinkafa da dai sauransu to amma wasu sassan da ana yi da zana an fara abin sai ya koma baya to an an sa damban gasa to ya fi ɗaukan ido ya fi ɗauka armashi su kansu masu damban za suna da zama da karfi to shi sa komai kashin kyauta aka ce an sa damban rago to za ga gida ya cika wanda ba zo ba wanda suka kumbi ba zo ba daga sun zo saboda sun san za a yi damban gasa kuma dama damban gasa da damba normal damba ba iri ɗaya ba. To masu a nan shirin zai da sa'aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International. musamman wakilinmu ibrahim malam goje da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya.